ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa da ajewa Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji martanin da ake ci gaba da yi dangane da yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na sake fasalin tsarin karatu na shida uku uku hudu ya zuwa na shekaru goma sha biyu zuwa shekaru hudu. Haka kuma za ku ji cewa jami'ar bayero da ke birnin kano ta karama mutum na farko da ya samar da kwalejin kimiyya na farko a arewacin najeriya ta shekarar 1977 a tsohuwar jihar kano da fatan za a yi sauraro lafiya. Bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don ne miƙewa. Makonni kusan biyu kenan bayan da ministan ilimin Najeriya Dr. Tunji Alausa ya bayyana aniyar gwamnati ko ma'aikatar ilimi ta Najeriya na yin gyara a tsarin ilimin nan na 6334 da aka bullo da shi a zamanin tsohon shugaban ƙasa janar Ibrahim Badamasi Babangida ya zuwa wani sabon tsari na ilimi na shekaru goma sha biyu biyu da kuma shekaru hudu a jami'a har yanzu dai 'yan najeriya musamman ma dai masana fannin ilimi na ci gaba da tsokaci game da wannan yunkuri hajiya asamahu tsohuwar ma'aikaciya ce a ma'aikatar ilimi ta jihar kano ta kwashe shekaru da yawa tana aikin koyarwa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano a gaskiya na ji wannan magana ta minista ma kamar yadda aka saba to a fannin ilimi an fi ko ina fito da tsare-tsare daban daban-daban tun daga lokacin da ake aji bakwai a je a aji biyar sakandare haka kowa kowane shugaba ko mai mulki yana kawo wasu abubuwa wanda a canza tsari na ilimi ba laifi ba ne saboda rayuwa da duniya tana canzawa amma wato a nan shine in za a yi yara ko za a yi canji sai a duba tsarin baya me yasa ma aka kashi shi tsarin 6334 wanda firamare shekara shida eh, sakandare uku eh, um, karamar sakandare uku babba uku ta ga. ɗaya daga cikin ginshiƙan dalilin raba uku ukun nan ma an yi akan cewa bayan ƙarar ƙare karamar sakandare saboda an haɗa da vocational aikin hannu ko da yaro zai yi dropin zai samu wani abu na sana'a da zai yi sannan suka wuce kuma su wuce to yanzu mu din ne dai ba wai wata al'umma ce ta canza ba sai ma ɗan wahalhalun rayuwa da suka ƙaru Wani tabbaci ake da shi don yaro ya yaro ya shekara goma sha biyu a a miƙe ba katsewa babu wannan to duk da haka in ma wannan tsarin za a rika a samu wani wani template na harkar ilimi a ƙasa cewa bayan kowaɗanne shi wasu adadin shekaru za a zo a zauna a tsefa abin da ake yi na tsari menene na ƙasan shi menene ƙarfin shi in ma akwai wanda za a sake sannan a sake amma a yanzu a yanda muke a'a wani ya zo da wata idea shi sai ya faɗa gobe in wani ya zo shi ma sai ya babu tanda tsari wanda zai zama kamar yanzu eh, a ce eh yanzu kamar a ce ba za a yi revisiting mm, ba za a sake duba abin nan din manhajar 6334 ba sai bayan shekara goma a'a inda akwai gyara ai gyara inda akwai wani ƙari ai ƙari sai kuma a dora ko mun bokon ka ko mun iyawa ko ko mun abin nan ɗinka a bari sai kuma wani lokaci ya ya kai sannan sai kuma a ƙara duba baya a gani shi ma bangaren sa dr awal halilu malami ne a tsangayar koyar da ilimi a jami'ar bayero wanda kuma yi tsokaci game da wannan yunkuri na yin sauyi a tsarin ilimin na najeriya sunana dr awal halilu shugaban gamayyar kungiyoyi ya masu rajin da tabbatar da ilimi ya tafi daidai a jihar kano kuma malami a tsangayar ilimi ta jami'ar bayero tsokaci ko kuma wani hasashe da shi babban minista ya kawo shine batun eh, bai ɗaya na ilimi wato a yi shekara goma sha biyu ba tsayawa. So su a hikima a gwamnatance so suke yi a ka fara karatu wannan abin da ake kira basic ka gama shi gaba ɗaya in ka gama babu katsewa ba a so a tsaya gaba ɗaya to ka ga an da za a ce ka gama primary ko karama secondary yawwa babu wannan zangon sai ka gama shekara goma sha biyu ka kai waye ko neko sai a ce ka gama makaranta sai kuma ka je ta gaba a nan tunaninsu shine yawanci za ka ga yaranmu daga sun gama jiniya sai su ga su ma sun gama makaranta sun gama tun da sun yi wata jarabawa suna so su ci gaba watakila wanda ya shafi da yawa yawan matanmu na ƙauyuka za ka ba makaranta siniya kusa da su babban sakandare da haka daga nan sun gama to sai ake tunanin an bi wannan tsarin watakila mm, ba za a dinga samun katsewa ba kuma za su ci gaba da karatu. To a nan misali sun kawo ne faɗi ga hasashensu ga tunaninsu, amma za a zauna za a bi masu ruwa da tsaki duka a tattauna ya wannan abin yake ake gani ba wannan abu ba ne sabo zai canja a tsarin makaranta jarabawa ta jiniya kawai za a ɗauke daman ai an ɗauke ta aji shida ta firamare to yanzu za a ɗauke ɗaya kaga kawai in ka fara karatu sai ka shekara goma sha biyu kana makaranta ka yi jarabawa guda ɗaya za a san ka gama makaranta. To a kwanakin baya ne dai jami'ar Bayero ta karrama mutum na farko da ya samar da kwalejin kimiyya ta farko a arewacin Najeriya shekarar alif ɗari tara da saba'in da bakwai a tsohon jihar Kano. Kana Sani Bello mai ritaya tsohon gwamna ne a jihar Kano a lokacin mulkin sojan janar Murtala Ramat Muhammad kuma ya samu kyautar digirin girmamawa daga jami'ar ta Kano. Wakilinmu a jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da tsohon gwamnan na jihar Kano da ya samu wannan lambar yabo wato karan Sani Bello kuma abin da yake cewa game da bunƙasar ilimi ko taɓarɓarar ilimin a Najeriya. Ko makarantar da ke kusa kusa da gidan gwamnati da makarantar a zaune a ƙasa suke zaune da ga cewa irin wannan makaranta babu yadda za a koya ma yaro da a bashi ilimi ya gane abin da ke yi muka kewaya muka sa aka kewaya mu ka kewaya suka ga abin da ya kamata suka kai mu suka kawo mu na rahoto na abin da suka yi shawara in muna so ilimi mun bunƙasa a Kano abin da zamu yi a gwamnati na ko muka zo muka ceto wannan rahoto da suka kawo mu babban abu ne ya kamata mu zauna mu tantance shi mu rubuta white paper na abubuwan da muke so mu yi a ilimi a shekarun da shekarun da muke nan lokacin ne a cikin shawara da suka yi muna ne mu yi kawo makaranta irin wannan na dawakin kudu da dawakin tofa ba su kadai bane sun kawo shawarwari da yawa kuma mun ɗauki mun ɗauke shi a lokacin alal misali sun kawo cewa haka wata mukara ƙara secondary schools muka yi kokari mu kara secondary school da yawan gaske a lokacin ina tsammanin a cikin shekara na uku kusan shi na yi double number of secondary school da na iske. to ma sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu zai daga aya sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da kuma wakilinmu na jihar neja mustapha nasiru batsari sai jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin juli ledan gresham naku babangeji ya ci a huta lafiya sai wani mako can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a